Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum barkar mu da wannan lokaci. yanzu ma Suleiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na ƙarshe a yau Alhamis 11 ga watan Mayun 2023. Bayan labaran duniya za mu nufi Najeriya inda 'yan bindiga suka hallaka wasu 'yan banga a jihar Neja. Idan ko muka leƙa ƙasar Ghana, ƙungiyoyin kwadago ne suka ƙudiri aniyar gudanar da zanga-zanga zuwa fadar shugaba a Kufuwado domin nuna rashin aminta da abin da suka kira musgunawar da ake yi wa ma'aikata. Muna kuma da rahoto na musamman kan siyasar Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis kotun kolan Pakistan ta ba da umarnin a saki tsohon Firayim Ministan kasar Imran Khan da ya yi suna wanda kamun ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar. kasar. A ranar Talata ne dakarun kasar na musamman suka ci sokeyar tsohon prime minister kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru saba'in daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron kararraki a Islamabad babban birnin kasar suka sanya shi a cikin wata mota mai silke. Magoya bayan Khan sun yi ta raye-raye a wajen kotun kolin don bayyana farin cikinsu akan umarnin sakin Khan. Hukuncin ya kuma umarci kan ya gurfana a gaban wata babbar kotun tarayya gobe Juma'a daga inda aka kama shi ba bisa ka'ida ba. Kafin lokacin babban alkali ata Bandiyal ya umarci hukumomi su rike kan a wani masaukin baki na 'yan sanda da ke babban birnin kasar su kuma ba shi damar ganawa da iyalai da 'yan uwansa na kusa da lauyoyinsa. sakataren tsaron birtaniya ben wallace ya faɗa a yau alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango don taimaka mata wajen yakar mamayar da rasha ta yi mata tsawon watanni goma sha hudu. Wannan dai shine karan farko da aka tura makamai masu linzami na Storm Shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa Cape wadda ta daɗe tana nema daga ƙasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya. Wallace ya shaida wa 'yan majalisar dokokin kasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa kasar amma bai bayyana su ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a geneva turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. na yi tar da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba ko haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasarsu ke ta da hankali a cewar talk faɗan a babban birnin sudan ya yi muni a jiya laraba inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jin harbe-harbe a unguwanni da dama sojojin sudan a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin khartoum da kuma omdurman da bari sojojin dai na kokarin fatattakar dakaran rsf ne da ke karkashin jagorancin janar mohammed hamdan da galo ƙasar isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin gaza a cikin dare hare-haren da suka hada da wani da safiyar yau alhamis wanda sojojin isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rokoki a rundunar mayakan jihadin yankin Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali. inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan yayin da kuma mayakan falasdina suka harba makaman roka zuwa tsallaken iyaka. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce kasar Masar na kokarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. rikicin da ya yi sanadin mutuwar falasdinawa akalla 23 tun daga ranar talata da ta gabata ciki har da wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi guda uku da farar hula guda goma Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya laraba cewa babu wani ɗan Isra'ila da ya jikata A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bar mu buɗe taskar rahotannin da harin da ya yi sanadin rasuwar 'yan banga a wasu ƙananan hukumomi biyu na jihar Nijar Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Kimanin jami'an tsaro na 'yan banga guda biyar ne suka mutu a ciki har da wani kwamanda guda a sakamakon wasu hare-hare da 'yan fashin daji suka kai a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin Kumbashi a ƙaramar hukumar Mariga da kuma kafin Koro ta ƙaramar hukumar Fai Koro duk a cikin jihar Niger sun nuna cewa maharan sun share yinin ranar laraban nan suna tafka ta'asarsu a waɗannan yankuna wannan mazaunin garin shi ne da ya buƙaci a saka sunansa ya ce a yanzu haka ma sun tsere daga garin barayi da suka shigo muna daga bangaren kumbashi suka biyo mu burya mu ma da Allah da ya kiyaye suna bayan mu muna gudu mun so shambo muka wuto muka iso rijau. To nan kaman kumbashin babu jami'an tsaro ne? Eh akwai jami'an tsaro na kungiyar hunters da aka aje wurin kuma suna bakin kokarin su duk ma mun ji an ce sun da su har sun kashe mutum biyar daga cikin. A can garin kafin koroma lamarin guda ne. in ji wannan bawan Allah da na zanta da shi ta wayar salula. Yanzu haka da kake magana da yanzu haka A cikin garin kafin koron? A cikin garin kafin koron. Amma dai ba su kashe kowa ba kun? Yanzu ai ba san halin da ake ciki saboda mu muna boye ne na. kuma inda muka din ba wani wuri ne na boyo ba. To yanzu eh, ba jami'an tsaro ne? Babu kowa babu komai. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin harin na kumbashi Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin da yake zantawa da mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai. AIG Aliyu Garba Amina. Bandits this morning they came out in numbers around the uh, Kumbashi area. Ya ce da safiyan nan 'yan bindigar sun fito da yawa a shiyar kumbashi kuma sun ɗauki sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaronmu abin takaici ma ɗaya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa kuma ma har ya zuwa yanzu ba mu gama tantance adadin waɗanda suka mutu ba a duka ɓangarorin guda biyu. uh, the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba ya ce ya shigo jihar Niger ne domin tabbatar da ingantuwar tsaron. A saboda haka ya ce suna haɗa hannu da sauran jami'an tsaro domin magance ɓata gari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. A ƙasar Ghana, ƙungiyoyin ƙwadago sun bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira musgunawar da ma'aikatan ƙasar ke fuskanta bayan da wani kamfanin China ya kori wasu ma'aikata ba tare da wata ƙwaƙwarar hujja ba. Faruwar irin wannan al'amari ya sa jagororin ƙungiyoyin ƙwadago suka ƙudiri aniyar kai koke gaban shugaba na na domin yi wa tufka hanci. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra. Da yake wani taron zanga-zanga da ke buƙatar a mayar da wasu shugabannin ma'aikatun cibiyar Sanisagul da aka sallama bakin aikinsu jawabi Atama Dr. Yauba ya ce ƙungiyar ƙadago ta TUC za ta tattara mambobin ƙungiyar kimanin miliyan ɗaya da rabi su yi zanga-zangan gama gari don dankwasar da tattalin arzikin kasar ya ce lokaci yayi da za a sanya kafar wando daya da baki masu ma'aikatu da ke shige wa ma'aikatan ghana hanci million organized labor is going to pass to the kidney now. ya tabbata babu katakus da gwamnati za ta yi game da wannan lamari wannan karo baki ɗayan haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta ƙadago ta mambobi miliyan ɗaya da ɗigo biyar za su yi mace zuwa fadar shugaban ƙasa ta jubilee house a kufa ado mu kuma ba sa son su yi wani abu game da wannan mu za mu yi wani abu a kansa kuma zan jaddada ba ruwanmu ko da nawa kuka shigo gana daga ko ina ne ba zai iya sayan ko da ɗan gana ɗaya ba. Ciyaman kungiyar na masu haƙan ma'adinai kwekumensa jakare ya ce irin abin da aka yi wa shugabannin kungiyoyin ƙadagan nan su uku musgunawa ce ƙarara kuma tilas a kawo ƙarshen ta. They have made up their minds that they want to get these guys out. They have suggested that. Sun rigaya sun yanke shawarar yin waje da shugabannin nan sun yanke shawarar in mai yiwuwa ne za su biya diya ba abin da muke bukata kenan ba akwai abin da ya kamata kowane ma'aikaci cikin ƙasar nan ya sani ne hali inda masu ayyuka ke yanke shawarwarin kore ma'aikaci daga aikinsa ba da dalili ba ko kwami kwamishin da aka kafa ta nuna babu laifin da sun kai to menene ya zafi haka abin sanin shine da yawa irin haka na faruwa mutanen nan 'yan china suna wulakanta su 'yan ghana su kuma tafi firifalo ba abin da aka yi musu wannan dai ya kamata ya zama ƙarshe Babban magatakardar kungiyar masu haƙan ma'adinai Abdulmumini Gbana ya yi dubi ne da yadda aka sallame mutane uku ya ce abin takaici ne cewar manijojin cibiyar sun sallame su bayan sun yi nasarar zaɓar da aka yi musu a matsayin chairman, sakatiri da mataimakin sakatiri. Mr. Gbana ya ce za su yi duk iya ƙoƙarinsu su tabbatar an mai da shugabannin kungiyar bakin aikinsu. Shin wannan lamari zai kuwa haifar da ɗa mai ido kuwa ganin irin hali da ƙasar ke ciki tambayar da na yi wa mansur abdulkadir kenan kamata ya wani ce yin gaggauta ta shiga cikin maganan don ta hana wannan abin faruwa saboda haka ya faru akwai bangarori na gwamnati da yawa da su suke da korafi kuma an buɗe musu kofa kayan da su shigo su su yi nasu zanga-zanga wanda zai kawo fitina gwamnati ta lura da abin da ya faru lebanon na zanga-zanga da makamantansu har yasa yanzu kasan ta shiga wani hali na haula'i da ya kamata gwamnatin nan tun da wuri ta tashi ta yunkuri ta hana wannan abin faruwa har wa'annan suka fara to sha ina jin bawa maki wa'ancan kuma su masu kawo nasu kayan kuma gari ya rinca ke Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana a gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba ga wannan sako saka mai wuya ya za a yi ƙasa ɗaya suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne ba yadda za a yi a raba ƙasa ya za a yi ƙasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban kuɗi daban-daban yanzu kuma lauyoyi suka fito suka ce suna son common law. Ku kasance da gogon naku Aliyu Mustapha Sokoto domin jin wannan fafatawa. Yanzu kuma ga rahoton musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana akan dambarwar siyasar Najeriya a yayin da ake shirin kaddamar da sabbin majalisu bayan zaɓukan da aka gudanar a ƙasar. Masu ruwa da tsakiya siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya sun kalubalanci tsarin da jam'iyyar APC ta yi na raba mukamai a majalisun dattawa da na wakilai. Jam'iyyar APC dai ta tsara yadda take buƙatar ganin shugabancin majalisun dattawa da na wakilai sun sami wakilcin shiyoyi daban daban-daban na kasar ne a majalisa ta goma da ake shirin kafawa a Najeriya. A sanarwar da ta fitar kwanan nan jam'iyyar ta APC ta baiwa shiyar kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa inda ta zaɓi tsohon gwamnan Akwa Ibom Sanata Godswill Akpabio sai kuma ta ba shiyar arewa maso yamma wato Honorable Tajuddin Abbas daga jihar Kaduna a matsayin wanda take so ya zama kakakin majalisar wakilai. Sauran mukaman da suka hada da mataimakin shugaban majalisar dattawa APC ta zaɓi sanata Barau Jibrin daga jihar Kano yayin da ta zaɓi Honorable Ben Kalu daga jihar Abia a matsayin mataimakin kakakin majalisar wakilai. To sai dai hakan bai yi wa wasu 'yan siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya da ke kunshe da jihohin Neja, Kogi, Kwara, Nasarawa, Filato, Benue da babban birnin tarayya Abuja. Abuja daɗi ba saboda ba a kasa mukaman da su ba. Alhaji Jamilu Baba kusa a jami'iyar APC a Najeriya ya ce shiyar arewa ta tsakiya ta bauta wa jami'iyar APC bai kamata a saka mata da rashin bata mukamai a majalisa ba. A gaskiya wannan tsari da jam'iyyar APC ya yi ya zo mana da mamaki a matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC da muke nan shiwa arewa ta tsakiya sabila da kuwa idan ana maganar tsare-tsare ne na rabon mukami musamman abin da ya shafi mukami na wanda ya shafi na shugabancin majalisu da na tarayya da na dattijai kuma da na wakilai ya nuna cewa ita jam'iyyar apc ta ji daɗin irin gudunmuwar da muka mata ba sabila da asiyoyi shida da muke da shi a najeriya inda jam'iyyar apc ta fi samun ƙuri'u shine a shiya ta arewa maso yamma sai kuma arewa ta tsakiya sannan kuma muna da jihohi wanda jam'iyyar apc take da gwamnoni guda biyar a ciki daga cikin jihohi guda shida a ce kuma an an ce kuma ba shi arewa ta tsakiya to wannan tsarin gaskiya ba mu yarda da shi ba kuma ba za mu yarda da shi ba. To yanzu ku menene ainihin korafin ku? Korafin mu shine na farko shine da matakin da jam'iyya ta ɗauka na cewa ta, tura kakakin majalisa na wakilai ya koma arewa maso yamma mm. wannan mu mu ba mu yarda da shi ba mutanen arewa ta tsakiya kuma ba za mu taɓa yarda da shi ba mm. su sani cewa faɗarsu ba shine lalle lalle abin da zai faru ba mm. sabila da in baki manta ba irin haka suka yi a shekara ta dubu biyu da sha biyar aka zo aka yi irin wannan jam'iyyar apc ta shiga matsala so yanzu waɗanda suke so su dawo da wannan matsalar suna so su sake sa gwamnatin ne a cikin waccan matsalar da ta faru a dubu biyu da goma sha biyar hmm. so su kyale 'yan majalisu su zaɓi daman su ne su zaɓi wayanda suke so sabila da akwai 'yan takarkaro su 'yan majalisun nan sun san wane ne zai shugabance su amma waɗansu mutane su zauna su ce su kaɗai sun ɗau mukami sun ba wata wani wannan ba daidai ne kuma wannan ba ba ne kuma ba za mu yarda da shi ba Tun farko jam'iyyar APC ta ce ta yi hakan ne don samar da zaman lafiya da ci gaban Najeriya. Zababben sanata daga shiyar Nasarawa ta yamma Ahmad Aliyu Wadada ya ce kason da APC ta yi rashin adalci ne. Ko da yake mu a caucus na Senate daga arewa matso tsakiya tun tuni mun riga mun faɗi matsayinmu cewa mu Da abin da muke bukata abin da muka tsaya mata kenan mataimakin shugaban majalisar dattawa wato deputy senate president shi yasa da yanzu jam'iyyar apc ta fitar da wannan shirye-shiryen nata muka rubuta wasiƙa wato abin da ake kira open letter wato wasiƙa ta da shugaba amma mm. da za ta kasance bayyananniya. Mm. Muka rubuta wa shi shugaban jam'iyya ta APC wato sanata Abdullahi Adamu a turakin kefi. Mm. Cewa mu a matsayinmu na caucus na North Central na Senate in tent, I mean tent Senate. Mu ba mu yi farin ciki ba, ba mu yarda ba. Mu arewa ta tsakiya mun yi duk abin da za mu yi tun mulkin soja ba abin da arewa ta tsakiya ba ta yi ba don tabbatar da zaman lafiya da ingancin siyasar Najeriya. A wannan kuma zaɓe da aka yi, arewa ta tsakiya ta ba da fiye da kashi arba'in da bakwai na ƙuri'a. A ce kuma abin da aka saba rabawa wanda ake bawa inda ma ba su yi ko me yasa aka ɗauki yanzu shugabanci na, na majalisar dattawan aka kai kudu maso kudu amma saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta aka ce eh ya kamata a kyautata don a samu zaman lafiya to mu ne za a yi mana eh, abin da aka ga dama don ba damu da mu ba don mu muna da fahimta don mu muna son zaman lafiya kullum kuma sai a ɗauki hannu a yaɓa mana taɓo a fuska ko ƙasa a fuska ba mu yarda ba matsayinmu kenan za mu yi duk abin da za mu yi iya daidai gwargwado mu ga cewa mun kare mutuncin al'umman mu da suka zaɓe mu don mu zo mu kwato musu yanci. To amma ranka daɗe baka ganin kaman ah, da yake arewa ta tsakiyar din nan tana da shugabancin jam'iyyar APC a koluwa ah, baka ganin kaman shi yasa ah, ita APC ta ce a to gara dai arewa ta tsakiyar ta dakata tun da dai tana da shugabancin. Shugabancin jam'iyya daban da shugabancin majalisan cikin majalisa. Hmm. Idan ana wata abada yau za ta kasance na neman ta hanyar shugabanci kare arewa ta tsakiya a ɗakin taron majalisar dattawa shugaban jam'iyya zai kasance a wurin ne in kuma ya kasance a wurin duka 'yan jam'iyyar nashi ne ni da nike magana ba dan apc ba ne duk batun nan da ake yi su 'yan majalisar nan su ne za su gudanar da wannan zaɓe mai kake fatar gani? A abin da muke gani muna nema da farko tukuna muna son a yi adalci don adalci ke kawo zaman lafiya. Mm. Mu abin da muke kira yanzu a ba wa arewa ta tsakiya matsayin kujeran mataimakin shugaban majalisar dattawa. In wannan ba ta yiwuwa to mun ce a dawo da kakakin majalisa zuwa arewa ta tsakiya. Hmm. Idan kuma ba hakan aka yi ba, to shi kenan kamar yadda kika faɗi za mu ci gaba da hidima ga 'yan uwanmu hmm. idan aka shiga zaben abin da ta bayyana za ta bayyana. Wani mai faɗa a jiya ƙungiyar da ke tada tsimin mutanen Arewa ta tsakiya wato North Central Renaissance Movement kuma ɗan takarar gwamna a jami'iyyar ADC a jihar Plateau a zaben da ya gabata Honorable Nandi Solomon Chandan, ya ce rashin samun shugabanci ne ya sanya shiyar ke baya a ɓangaren ci gaba. ba wani babban ma'aikatan da yake nan north center wanda a ce cewa ai eh, mutumin north center ne ya kawo wannan abu da a jakuta sirolimi ba mm. karamin ma'aikata ba bane za a ya samu a wannan wurin to in baka da representative a wani babban wanda zai kawo maka an yi abin da kai kake so a wudan region ɗinka most especially a north central mm. mu ba mu san ko kiyaya ne ko kuma ba a so a gan ci gaban mu ne a north central ko mu mun kasa ne ko ba mu da ilimi wanda za a ba mu wannan manyan-manyan kujeru na shugabancin a nigeria ba a majalisa a majalisa ta tara an ba ku mataimakin shugaban majalisan wakilai ta ko wasannin man kika tafi ma ba hanya ba wasannin ba hajaju mm. balle ma kici aka mana manya ma'aikatu shin me zai sa ba za a ba mu na na gaban ba sai a ce mu a bamu na eh, mataimaki ajiya in za a gaya gaskiya Nigeria tana zama a North Central ne ko kinki ko kinso duk abin da za ka yi a Nigeria sai ka zo Abuja. Abuja kuma shine ainihin cibiyan gwamnati ta Nigeria. So me zai sa ba za a san muhimmancin mu ba ai mu mun kawo wayansu manya-manyan eh, guduma sosai a Najeriya wanda kika kasan a shekaru aro aron da suka wuce mu yi ababe masu kyau wanda ya kawo babban tasiri ire-iren su yakubu ga wanda daga nan north central ne hmm. wanda sun kawo zaman eh, lafiya a nigeria ire-iren su kamar su chief solomon dabshillar hmm. wanda ke sun dai mutumin jihar plateau ne wanda sun kawo dimokradiyya a dubu alif dubu daya da dari tara da tasa'in gaskiya muna fata shi shugaba mai ci ya na allah ya yi na annabi ya tuna da mu a nan north central don muna son a yi da mu a dama da mu ma. tuni ma dai wasu 'yan takarar kakakin majalisar wakilai da suka hada da yusuf adamu gagdi muktar aliyu betara Ahmed Idris Wase, Alhassan Ado Doguwa, Sada Soli, Maryam Onoha da Aminu Sani Jaji suka kalubalanci shugabannin jam'iyyar APC kan matakin da suka ɗauka. 'Yan takarar masu lakabin G7 sun sha alwashin bijirewa duk wani yunkuri na tilasta shugabanci a majalisar wakilai ta goma. Lokaci ne kaɗai zai warware wannan matsala da samar da shugabannin da za su yi adalci wa 'yan Najeriya. Zainab Babaji. muryar Amurka daga Jos a nigeria. Kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar niger za ku iya mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin takaitattun labarin wasanni. Cikin shirin namu akwai tattaunawa ta musamman da na gudanar da sabon shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa na Najeriya wanda aka zaba a watan da ya gabata. ga somin taɓi nan. Wannan ba abu ne na rana ɗaya ba in ka lura shekaru hudu baya aka fara samun wannan canji a wajen alkalan wasanni a Najeriya tun daga league wanda club da ta tafiya tana da in tana da tim nata tana da komai da ta je da ta ci a waje kuma da ta zo ci gida. Sai a dakunce mu domin jin ci gaba tattaunawar yanzu za mu waiwaci kwallon kafa a ci gaba da fafata da ake a gasar cin kofin nahiyar afirka ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a jiya ƙasar senegal ta yi cin kaca wa ƙasar afirka ta kudu da ci biyar babu ko ɗaya a yayin da ƙasar morocco ta lallasa ƙasar algeria ci uku da nema a yau kuma alhamis ƙasar nigeria za ta fafata da ƙasar burkina faso da misalin karfe 8 na yamma a ɗaya gefen kuma ƙasashen mali da kuma congo su ne za su fidda raini a tsakaninsu da misalin karfe biyar na yamma yanzu kuma hira da shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa zai ci gaba inda zai fara da gabatar da kansa kamar haka sunana zubar sani wanda aka yi sani ga fifa sabon yan shugaba na alkalan wasanni na najeriya shine nra wanda aka yi rana 29 ga wata da muka fita watan hudu to kafin mu fada cikin hiran zan maka fatan alheri da kuma murna bisa wannan mukami da ka samu. Na godiya. Yanzu kai ne sabon shugaban alkalan wasanni wato referee saka na Najeriya. Na haka. To yanzu me ka sa a gaba? A wuzu billahi mishilarajin naman ni tsohon alkalin wasa ne wanda har na kai kololuwa shine matsayin fifa na shekara goma kafin na daina hura na rizani bayan na rizani na aiki da nigerian football federation as a consultant kuma aka tsara daga martaba na zuwa sakataren kwamiti ya kara daga martaba na zuwa ina rike da ofis ne lura da harkokin alkalan wasanni na kasa shine a babban ofis namu na Nigerian Football Federation saboda haka ni kuma na yi mataimakin shugaba na wannan kungiya na shekara takwas wanda Alhaji Tada Aziz ya sauka kai kenan yanzu so ni cikakke na da masaniya kan menene matsalolin kuma don ubangiji mutane sun imani haka suna aka gaba daya ka bani goyon baya kuma aka zaɓe ni don na shugabanci wannan kungiya na na ganin dai cewar alƙalanci na wasanni abu ne wanda yake har yanzu a najeriya ake ta ganin ba mu kai ga matsayin da yake hukumomin kwallo na duniya suke yadda su zakulo 'yan najeriya su ba su wannan wato wakilci ba kenan yanzu da yake kana da daɗaɗɗen sanin irin wayannan abubuwa yaya za ka tsarkake sha'anin alkalancin wasanni a musamman ƙwallon ƙafa wannan ba abu ne na rana ɗaya ba in ka lura shekaru hudu baya aka fara samun wannan canji a wajen alkalan wasanni a najeriya tun daga league wanda club da ta tafiya tana da in tana da tim nata tana da komai da ta je da ta ci a waje kuma da ta zo ci gida. To wannan ba shine karshen tattaunawar ba za mu ci gaba a sati na gaba da yardan Allah. Abdulluhan Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai. A yau Alhamis kotun kolin Pakistan ta bada umarnin a saki tsohon firayim ministan kasar Imran Khan da ya yi suna wanda kaman ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar. kasar. A ranar Talata ne dakaran kasar na musamman suka ci so tsohon Firayim Ministan kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru saba'in daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron ƙararraki a Islamabad babban birnin kasar suka sanya shi cikin wata mota mai silke. Sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya faɗa a yau Alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango. don taimaka mata wajen yakar mamayar da rasha ta yi mata tsawon watanni goma sha hudu wannan dai shine karan farko da aka tura makamai masu linzami na storm shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa cave wadda ta daɗe tana nema daga ƙasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya wallace ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa ƙasar. To masararo da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawai da ya haɗa shirin Sule Mummuni Barma ke ce da ku mu kwana lafiya.